Baba Suda, Sarkin Labari. Wani ɗan hizba ya ƙara aure da wata giredin matashiya da ya tozali da ita a shalkwatar hukumar hizbar, bayan da wani dalili ya sa ta faɗa hannun ‘yan hizbar. shi so zuciya ai abin da take so ko da a dingishe kake tafiya ai babu ruwanta da wannan ko me dingishin ce a to ina ruwanka da wannan akwai matsayin uwar gidansa akan wannan amarya da dan yizbar yayo mata ana zargin wani matashi ya yanka wani mai babur ya kuma ɗauke masa baburin ya tafi karshe Allah ya auna arziki bai yanku ba sai ya tashi ya farfado. Muna zuwa irfan fuska yankan dauka, sai da ya tattaba ya ji numfashi ita. Maji koya aka ƙare, a hannu guda kuma wani matashi ne ya nemi taimakon gurin kwana aka bashi ƙarshe ya yi mugun aiki cikin dare. Kuma akwai rahoton huɗubar juma'a ku dakace mu. Mai sauraro, Assalamu alaikum. wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki ne ke muku sallamar, ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Juma'a, wanda bisa al'ada muke kamo sauyin shirin da karatun labarai. Gwamnatin jihar Kano ta ce za ta kashe sama da naira miliyan biyu domin shirya zaben ƙananan hukumomi a jihar da za a yi a shekara ta da da ashirin ɗaya. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano Malam Muhammad Garba shi ne ya sanar da hakan ta cikin wata sanarwar da ya fitar a nan Kano. A nan kuma hukumar yaƙi da cutuka mai karya garkuwar jiki ta ƙasa naka ta buƙaci da a samar mata da kuɗi fiye da dalar Amurka biliyan biyu da miliyan ɗari hudu da za ta yi amfani da su domin yaƙar cutar a shekaru uku masu zuwa. Babban daraktan hukumar na ƙasa Dr. Gambo Aliyu ne ya bayyana hakan a babban birnin tarayya Abuja lokacin da yake gabatarwa da manema labarai rahoton ayyukan hukumar na watanni uku da suka gabata. Abdulkadir Yusuf Gwarzo ɗauke da labaran. To kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, Jakadiya Fiddausu Usman. Za ta karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo. a kan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun yadda wasu masu zanga-zangar limana domin nuna ƙinjinin matsalolin tsaro a arewacin ƙasar nan. Suka yi karo da tutsun wasu matasa ɗauke da makamai suka tarwatsa su a dab da ƙofar famfo. Da ra'ayi Ismail Gano za mu fara karanto sakonnin naku wanda yake cewa kai duniya daga zanga-zangar lumana kuma sai saran mutane wai me aka maida dan adam ne to Allah ya kyauta. Haba matasa, mu rika tunawa mu ne fa manyan gobe. Allah ya sa mu dace. Sako daga Abba Wan Wailari mai shayi. Ita kuwa Shema'u Garba Suraj cewa take Sara da suka ba gaira ba dalili idan ku ba za ku yi zanga-zangar ba sai ku bar masu yi su yi. Allah ya shirye ku. Za mu karkare da sakon Khadija Musa wacce take cewa salam baba Suda a dake mu kuma a hana mu kuka? Hmm, sha'anin ƙasa ta kenan. 'Yan zanga-zangar lumana Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. To shugaban gamayyar ƙungiyoyin da suka gudanar da zanga-zanga zanga ta limanar ajiya a yau ya ce abin bai musu daɗi ba. sunana balaraba rufa'i wannan abin da ya faru abin kunya ne wannan abin bakin ciki ne ga mu 'yan jihar kano wanda muke alfahari da wannan jihar an dai riga an yi abin kunya amma muna so mu gyara mu nuna wa duniya cewar mu mutane ne masu da'a saboda haka muna kira mutane su fito gobe karfe tara za mu haɗa nan filin masallacin juma'a wanda za mu yi zanga-zanga ta lumana za mu yi tattaki har mu je karkashin gada jigon rahotanninmu a yau zai kalli batun yadda wani ɗan hizba ya ƙara aure da wata giredin matashiya da ya tozali da ita a shalkwatar hukumar, bayan da wani dalili ya sa ta je hannun ‘yan hizbar. Da ma kuma matsayin uwar gidansa wato matarsa ta farko uwar ‘ya'yansa shida, dangane da wannan sabuwar amarya da ɗan hizbar ya yo mata. ita dai wannan matashiya, cakulet kala ce ko kuma da Hausa a ce mata wankan tarwaɗa, wani dalili ne ya kai ta hukumar Hizbar. Bayan kuma al'amarin ya daidaita sai zama a Hizbar ya ƙayatar da ita, saboda yawan zikirai da karatun Alkur'ani mai girma ga wa'azi a kan kari. Baya ga uwa uba sallolin farilla guda biyar a yi su a jam'i. don haka ta ce, ita ta fi jin daɗin zaman hukumar Hizbar a kan zaman gidansu, hakan kuwa aka yi ta ci gaba da zamanta a hukumar Hizbar, har ta kai ta zama ma ita ce monita a ɓangaren matan da suke hukumar, don haka shi kuma ɗan Hizbar sai ya ba da hankalinta. Har ta kai ya fara yi mata aiken saƙo ta hanyar kallon ƙauna. ashe ita ma dama tana so kunya ce irin ta mata, don haka kawai sai ita ma ta fara yi masa, shi kuma ɗan hizba an ga murmushin cakulet kala, kawai sai ya fara yi mata ungwada amshi yana kyautata mata. za a yi ma fara za a yi ma mutunci za a yi ma kima kaga kai ma ita ma za ta ga haka ka san shi ko yaya mutum yana kyautata ma kai ma kana kyautata za ka ji shakuwa ta shiga tsakanin ku hisani ne ya fara shiga misali to daga haka Allah ya haɗa zuciyar mu da ita tunda dama ita ba wai kamo ta akai ba ta zo nan gidan ne akan ƙara tsakaninta da kishiyar uwarta to kuma abin da ya kai mutuka da cewa kamar rigima tana neman afkuwa tsakanin su ta gwamnati gwara ta zauna a nan da ta fi can ta je ta zauna To daga bisani dai garwashin soyayyar ƙaunar ɗan hizbar ya ƙona zuciyar matashiyar, don haka kawai sai wata ran da ta lura baya gidan, ta je ta gaya wa ogoginsa na hizbar cewar ita fa ta gani ta ƙyasa. ɗan hizbar nan Mahmud Salisu shi ne wanda ya mato ya kwanta a cikin zuciyarta, don haka aka ce, To, ai abu ne mai kyau sai a kira shi, don a ji ko shi ma yana so. Haba su malan ɗan hizba ya ji an ce ana kiransa wance ce take ƙaunarsa, aikan ce kwabo har ya je. sai na ce to a jira zan zo a bani minti ashirin ma kafin minti ashirin ma na zo nan gidan ina zuwa sai oc shi da kansa ya girmama ya ce gaskiya na yadda kana santa ita ma budurwa ce a'a ta taba yin aure aure sun rabu da mijin nata sun haihu da daya kai kuma yayanka nawa ni ina da yaya guda shida to ita gaskiya ba za a yi kiran ta fara ba ita dai wankan tarwada kamar yadda ake faɗa doguwa a'a ba doguwa ce kamar ni ba Eh, ita ma idan madaidaiciya ce ma shi so zuciya ai abin da take so ko da a dingishe kake tafiya ai babu ruwanta da wannan to ba an kantar wada ba ko da bukaci ai to ai babu ruwanka in dai kana son abu a zuciyarka ai babu ruwanka kuma wannan ko me dingishin ce a ah, to ina ruwanka da wannan to tuni dai aka daura auren wannan dan hizbar da wannan matashiya kuma a shalkwatar hukumar hizbar har ma kuma jim kaɗan bayan kammala ɗaurin auren mun zanta da sakina amarya ba kya laifi, wadda ta addu'ar su samu zaman lafiya har ma da ƙazantar ɗaki, ta kuma ce, ita yanzu cikarikiyar ‘yar hizba take son ta zama. sosai ina da wannan sha'awar ta in zama yar hisba sakamakon nima in dinga ba da kariya ga sauran al'umma abin da ya ja hankali na shine gaskiya mu mata ni in muna da karancin tunani kuma biyo maza shi ke samu cikin abin da za mu zo mu yi da na sani dalilin haka na ga darasi da yawa cikin gidan hisba ya sa nake sha'awar in yi aikin hisba wai san da kuka zo hisba kin sa rai da faruwar irin wannan al'amari a farko ban taba tsammani ba ina wa Allah godiya kuma ina farin ciki da hakan to sai dai da muka waiwaye angon fa, ya ce ya yi matuƙar mamaki kan abin da ya faru tsakaninsa da uwar gidansa kuma uwar ’ya'yansa shida, lokacin da zai fito wajen ɗaurin auren. uwar gida alhamdulillahi ko yanzu da zan to ta yi min addu'a ta fesa min turare Allah sannan na to ta ce Allah ya kiyaye a dawo lafiya kuma sauraron ka dawo ta san daurin auren zaka zo to sai uwar gida na ba abun da zan ce mata sai dai godiyar Allah inda za a ce duka mata za a dinga samun uwar gida kamar haka to da ba za a taba zaman tuwa ana kishi ba domin lokacin da na tare ta da maganar ba abun da ta ce mu Allah ya bada zaman lafiya ta neman addu'a to shi ma dai babban kwamandan hukumar Hizbar Sheikh Harun Ibn Sina ya ce ya ji daɗin wannan aure mai tarin albarka a cikinsa, sakina ta samu sakina. in muka fahimci haka in muka kirawo iyayen muna sanar da su cewa mu yi ba za ka yi mata aure sai ce kun ga malam in kun samu wanda za ku yi mata ku yi ana samun wannan to daga cikin in dan hizba ya leka ya leko ya ga akwai damar da zai iya yi shikenan da dama bata hana shi ba dan kana dan hizba ka auri irin wa'annan mu aurin mu ma ka taimaka in Allah tana cikin yan farko farko da za mu dauki sakina amar yadda hukumar hizba ta daura mata aure a matsayin ta na yar hizba insha Allah to labarin dai shine jigon rahotannin nama a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa, ta lambar waya sifili takwas sifili, tara ɗaya, ɗaya huɗu huɗu tara, tara biyar sai kun aiko, kuma kafin mu ɗan tsahirta. Bari mu je masallacin Juma'a mu karɓi rahoton huɗubar Juma'ar daga bakin jakada Abba Isa Muhammad. kai tsaye daga masallacin da ya halarta jim kaɗan bayan idar da sallar juma'a. Daga masallacin juma'a na mashal haram da ke unguwar sabuwar gandu a nan karamar kuma kumbotso da ke nan jihar Kano wanda kuma yanzu haka an idar da sallar juma'a kuma na samu limamin da jagoranci sallar. Sunana Abdullahi Husaini hudu ba ce ta biyayya ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin halin da rayuwa take ciki yanzu babu abin da iya mutane rauni illa wannan aiki abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zo da shi to mutane sun wadar an dauki son zuciya ko abin da ya ga dama yake yi kuma tare da cewa ubangiji madaukakin sarki ya mana umarni cewa mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya zo mana da shi har ma karshe yake nuna mana cewa su shine shiryar mu shine zaman mu lafiya in aka saba masa to za a samu abubuwa guda biyu shine fitina a cikin rayuwa da kuma azaba gobe alkiyama ina mafita mafita ita ce kowa ya koma ya rike alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isa su a gaba ya aiki da su mu duba abin da salafu da kalafu suka yi baya mu dora akai abin da zai shirar da al'umma shine abin da shirye da baya mai sauraro suna na abba isa mamad da fatan allah ya samu amfana da abin muka ji daga wannan hudu ba to a nan kuma wani matashi ne da ya nemi taimakon gurin kwana aka bashi Karshe an yi zargin ya yi mugun aiki cikin dare ya arce ga dai jaka da abubakar saba da ci gaban labarin Matashin Ibrahim Aliyu mai kimanin shekaru 28 da haihuwa mazaunin hotoron Fulani ya gurfana ne a kotun da tuhumar haura gida da aikata sata laifukan da suka saba da sashi na 133 da na 213 na kundin tafikar da shari'ar musulunci na jihar Kano tun da fara dai wata kwamfuta samfurin laptop ake zargin ya sata ta wani abokinsa mai suna Ahmad Yaro lokacin da abokin nasa ya bashi wurin kwana bayan da ya shaida masa an rufe gidansu cikin dare aka waye gari aka ga babu wannan kwamfuta lamarin da ya sa mahaifiyar abokin nasa hajiya amina abdulaziz ta ce ba za ta lamunta ba ta kuma yi kararsa ko da aka karanta masa kunshin tumar da ake masa sai ya musa a juma'an nan ne dai kot ta ba shi rantsuwa da alkur'ani mai girma ya kuma rantsi akan cewar ba fa shi ya aikata waɗancan laifuka da ake tuhumarsa da su ba kan haka ne kot ta sanya ranar 17 ga watan gobe don faɗar matsayinta shi ma matashin nan abba abdullahi Ɗan unguwar badawa da ake tumarsa da gwajin karfi wajen jibga tsohuwar matarsa da kuma ɓarnatar mata da wayar salula ya sake gurfana a gaban kotun sakamakon a baya an ba su damar yin sulhu sulhun bai yiwu ba shi dai tsohon mijin abba abdullahi an zargi cewa ya zage karfin da allah ya masa ya ringa jibgan matar tasa bayan sun rabu inda yake zargin wai tana kula maza abinda masu magana ke cewa shiririta wai zani da aljihu kasancewar laifuka uku ake tuhumarsa da su ya kuma amsa biyu ya musanta ɗaya hakan ta sa kot ta daga zaman zuwa ranar goma ga watan gobe na wannan shekara da muke ciki don ya sake kurfana, a ɗora inda aka tsaya. Da fatan kuma al'umma za a ringa kai zuciya nesa. Abakar Sabu, Baba Suda. To a nan kuma wani matashi ne aka yi zargin ya yanka wani mai babur ya kuma ɗauke baburin ya tafi. Ƙarshe Allah ya auna arziki bai yanku ba ya farfaɗo ya tashi. matashin dai yana ɗaya daga cikin waɗanda rindinar ‘yan sanda ta yi holinsu yau a shalkwatarta da ke unguwar Bamfai. Har ma da Yusuf na dama Ismail ya samu damar zantawa da shi. sunana lawa wani na yanka dauka mayan ɗansa zan karba shi ne na yanka shi dauka a badi ma aka kama na zaune a lokacin na tafi da mayan ɗin ma'ai ban taɓa ƙwato mayan ɗin kowa ba ke wannan to shi ma dai wannan mai baburi da ya tsallake rijiya da kundin baya ya magantu. muna fito daga masallaci ne yace in ɗauke shi a caba misalin karfe bakwai yau kwana uku muna cikin tafiya mun tafi hanyar butalawa mun je kwana ne mun shiga muna zuwa irfan fuska yankan nauka sai da ita ya ji bana numfashi ita bacin na fito ne na farka sai na fito gefen hanya ina mutane su taimaka min yanzu ina bukata a kwado min hakkina rundunar dai ta kuma samu nasarar kama wasu mutane daban-daban da take zarginsu da aikata laifuka daban-daban kamar su satar wayoyin hannu, fashi da makami, zarkuwa, da mutane, har ma da miyagun ƙwayoyi da bindigu ƙirar AK-47 kamar yadda mai magana da yawun rundunar. DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya bayyana. to abin ba nan ya tsaya ba mun samu kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku wannan kuɗi ne da aka yi garkuwa da waɗansu muka tura kuɗin muka sa a sa a kai musu din bayan lokacin da an kai musu Allah ya ba mu nasara mun kama su. To labarin dai na wanda ake zargi da yanka wuyan mai baburin bayan kuma ya ɗauke baburin ya tafi Allah ya auna arziki bai yanku ba ya tashi ya farfaɗo ɗin. yana ɗaya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafinmu na Facebook, inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsu a kai, don haka nema jakada Aminu Ahmad Abbas ya leƙa mana shafu. Sakon farko naki ne Hindatu na Madi Jibril wanda ta ce salam yana da rabon shan ruwa shi kuma a yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu Allah ya tona asirinsa shi kuma mai baburin Allah ya bashi lafiya sako daga Sadamsi mai hoto ja'in lalle mai babur ka tsallake rijiya da baya dama Hausawa sun ce mai rabon ganin baɗi ko ana dakawa a turmi sai ya gani Allah ya tsare mu daga ɓata gari sakon yar mama sheka Mudassir Yunusa ya ce ke duniya ina zaki da mu a Najeriya ran mutum ya zama kamar ran dabba Allah ya sa mu gama da duniya lafiya kuma da sakon naka Mudassir muka karkare saƙonnin namu muna godiya da dimbin sakonnin ku na alkhairi. To mai sauraro baki ɗaya kuma daga shafin namu na Facebook ne. Za mu jalin zamun sukuwar farin dokin shirin kili madara a daidai wannan lotu. Aminu Ahmad Abbas ɗin ne dai ɗawainiyar sada ne da ku. sai abokan aiki ’yan biyar sarakan zazu, ni kuma da na shirya na gabatar, Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki, nake mana fatan mu yi hutun ƙarshen mako lafiya, wassalamu alaikum.